eh ba ma amurka ba kawai kamar yadda na ce su sun ji cewa muna yi da wa'yansu 'yan kasashe daban kamar su china da kasan a ingila da sauransu shi yasa suka nuna sha'awa kuma yanzu mun sa mun yarjejeniya cewa za su zo su taimake mu ta wajen gara menene environment da yanayi da wurare da kuma muhalli musamman ma ba da muhalli wa masu ƙananan ƙarfi a wajen matsuguni da kuma gidaje akwai wani eh, shiri da na ji kayan bayani da ake kira environment swap ko eh, wani musayar fili da yi min bayani wato wannan musaya ne wanda za mu ba da masu shari ko masu karfi masu dukiya su zo su karbi mu ba su fili su kuma su sa ma'adanai a cikin filayen nan na fitiloli da titina da ruwa da komai ya kasance daga ka zo kawai sai dai ka gina wurin su kuma za su ɗauki kashi mai tsoka daga wannan filin da za mu ba su wanda ake cewa musa gunduma mm. wato district in suka ɗauki kashi 60 a cikin 100 na gunduman sai su dawo mana da kashi 40 wanda mu kuma za mu yi amfani mu ba da marasa ƙarfi talakawa da sauran ma'aikata su ma kamar yadda dama ake barwa idan gwamnati ne ta sa kudinta ta gina waɗannan ma'adanai galibi gidaje ne ko masana'antu ne ko me galibi filaye ne wanda za a gina mu gidaje da masana'antu da kuma asibitoci da makarantu da sauransu kamar yadda ake a kowane gunduma kamar na mai tama da asakoro na yi mamaki da ka ce kashi goma sha ɗaya kawai aka samu cimma na ainihin babban fasalin ita abuja har zuwa yanzu duk da bunƙasar abubuwa da suka cika abuja eh kashi goma sha ɗaya na cikin gundumomi tamanin da uku da aka dama ke cikin tsarin abuja su kaɗai aka yi wato mai tama asokoro jabi Um, uh, da sauran wurare in ka kirga kai da kanka za ka ga sha ɗaya ne amma yanzu a cikin lokacin gwamnatin uh, dr gulda ebel jonathan cikin ikon allah mun samu goyon baya kuma da taimako wanda za mu yi amfani da jarin 'yan kasuwa mu gina ƙarin goma sha ɗaya uh, ta hannun jarin da muka samu a wajen manya-manyan 'yan kasuwa goma sha biyar